ku aje mana saƙo ta hanyar comment mun gode idan mai sauraro bai manta ba a cikin shirin mu na baya mun tsaya a daidai inda fa'iza ta yi uploading din bidiyon nan na fa'iz da foziya da ta ɗauka a lokacin da suke aiwatar da alfasha inda ta ɗora shi a youtube bayan ta je kafe da safe bayan ta farka ta duba youtube ta ga bidiyon bai hau ba ta kira wani malaminsu na jami'a abokin watsewarta ta roƙe shi da ya turo mata malam nomban probus ɗinsu na makaranta inda har yake ce mata zai turo mata ta text take faɗa mashi a'a ya gaya mata yanzu ta ɗauka inda ya tura mata nombar ta sa ta fita waje ta je ta sai sabon layi ta buɗe whatsapp bayan ta buɗe whatsapp ta tura wa Provost ɗin nasu bidiyon Fa'iz da Foziya inda har ta yi ɗan takaitaccen bayani na bayaninsu inda take faɗa musu sunan ɗaliban da kuma department ɗin da suke inda bayan ya gani har ya kira nombata ta kashe wayar ta kuma karyar da layin ta zubar. To masu sauraro a nan muka tsaya a cikin shirinmu na kashi na biyar yanzu kuma za mu ɗora insha Allahu. Bismillahir Rahmanir Rahim, ƙaddara ta kashi na shida. Tun da fauziya ta kwanta, ba bacci take yi ba, ta biyu, in banda kuka babu abin da take yi, jikinta duk ya mutu, ga kanta da yake mata masifaffar ciwo kamar zai tsage. Tana cikin kukanta, Aisha ta shigo, ta tsaya a kanta, ba tare da ta mata magana ba, ta ƙura mata ido, kamar daga sama. Fauzi ta ji muryar Aisha tana faɗin anti kuka kike yi mai aka yi miki. Cikin zafin nama Fauziya ta goge fuskarta tana faɗin ba komai kaina ne yake min ciwo. Aisha bata ce mata komai ba ta fita don kiran mama saboda mama ta ce mata idan ta farka ta kira ta da sauri mama ta shigo ɗakin a bakin gado ta zauna kallon foziya take kamar ba za ta daina ba ajiyar zuciya mama ta soke tana cewa foziya tashi ki wanka ki sallah sai da mama ta taimaka mata sannan ta iya miƙewa aisha mama ta saka ta kai mata ruwan wankan bayan ta fito daga wankan ta shirya ta shirya ta shiga jero salloli cikin nutsuwa take karatun alkur'aninta tana yi tana zubar da kwalla daga ganinta ka san nadama faranta har sai da aka yi kiran sallar isha'i sannan ta rufe kur'anin ta miƙe ta gabatar da sallah tana idarwa aisha na shigowa ɗauke da farantin abinci ta dire a gabanta fita ta kuma yi ta ɗebo mata ruwa ta kawo ita ma ta samu waje ta zauna gefenta sai da foziya ta gama askar ɗinta ta ninke hijab ɗin ganin tana shirin komawa ta kwanta ne ya sa aisha cewa ci, ga abincin nan fa na kawo miki na ƙoshi ta ba ta amsa a daƙile ci, don allah ki tashi ki ji ko kaɗan ne na ce miki na ƙoshi ko bata kuma yi mata magana ba ta fita ta ɗauki bata kuma yi mata magana ba ta fita ta nufi ɗakin mama ko sallama babu ta danna kanta cikin ɗakin mama mama wai anti ba ta cin abincin ta faɗa cikin shagwaba ɗakin mama ta shiga aisha na biye da ita a baya tun daga ƙofar ɗakin mama ke jota shekar kukanta da sauri ta ƙarasa ɗakin tana kiran sunanta saurin goge hawayen fuskar ta ta yi bata iya amsa wa mama kiran da take mata ba saboda tana buɗe baki kuka zai biyo baya bakin gadon ta kuma zama ba ta yi mata magana ba ido kawai ta zuba mata fauziya ta kira sunanta a hankali na'am ta ce shiru mama ta yi sai can ta ce fauziya wai me ke daminki ne me yake da zurfin ciki Na yi da ke ki faɗa min damuwarki da matsalar ki amma kin ki ya kamata a ce kin san ni kaɗai na fi kowa kusanci da ke ni na fi kowa cancanta da na san matsalar ki ko sirrin ki saboda ni zan iya rufa miki asiri da duk duniya ba mai rufa miki shi ni ce fa mahaifiyarki ni na ɗauki cikin ki na wata tara da kwana tara na shayar da ke na yaye ki ko yaye ban taɓa ba wani ba balle kuma riko ni na rene ki Ki faɗa min abin da yake damun ki cin wuri, mu tare shi da zafin addu'a. Kin san addu'ar mahaifi, kin san bakin mahaifi. Sabon kuka Foziya ta saka tana faɗin, Mama, mama ni kaina na rasa me ke damuna, na rasa me matsalata, ban san me ke damuna ba, kawai dai ina cikin bakin ciki a raina ne. Shiru mama ta kuma yi, can ta ce, Shikenan Fauziya, tunda kin yi faɗa min damuwarki renon da na yi muku bai yi min amfanin komai ba kin san tashin hankali ko fushin mahaifa ba karamar masifa ce ga rayuwar ɗa ba na daɗe ina tambayar ki matsalar ki amma kin yi biris da ni in ban da kuka babu abin da fauziya yake yi jikin mama ne ya yi sanyi don ganin halin da yar tata take ciki ta san koma me ba karamin abu bane ba amma ba komai insha Allahu za ta taya ta da addu'a Fuska mama ta ɓata ta ce, idan ba kya son na a kanki, ki ɗauki abincin can ki ya tashki miƙo min kwana Yanzu yanzu nan, to ta ce, ba don so ba, amma ya za ta yi, haka ta miƙe, jin abincin take tamkar magani, ɗaci ɓau a bakinta. Aisha, je ki ɗaki kan bokiti, ki ɗauko min farasitamol, To Aisha ta ce cikin sanyin jiki don ita ma ta damu sosai ganin halin da 'yar uwar ta ke ciki don ba ƙaramin shakuwa ce ke tsakaninsu ba Ga gashi mamanmu karɓar maganin ta yi ta ɓallar mata guda biyu ta miƙa mata sai da ta cinye abincin tas ta shanya maganin ta kwanta mama ta kalle ta ta ce ba zan matsa miki lalle sai kin sanar da ni damuwar ki ba idan kin ga na cancanci hakan ta sanar da ni da kanki ta fice daga ɗakin bacci mai nauyi ya awon gaba da ita ba tare da ta sani ba Director ne zaune a ofis ɗinsa sai gumi ke keto masa yana gogewa sai tunane-tunane yake ya kasa sanin mafita ya kai wajen 2 hours ya rasa mafita da farko ya ce idan har ya bari bidiyon ya fito to tabbas sai ya shafe shi kuma ya zubar da mutuncin makaranta da sauran ɗalibansa idan kuma ya ce mitin zai yi na gaba ɗaya lecturers ɗin makarantar nan ma dai bai tsira ba asirin ne zai tono da ƙyar dai ya nemi mafita takarda ya rubuta ta neman ganin mahaifin foziya da ita kanta foziyar takanas ya tashi ɗan aike har gidan sifoziya ɗan aiken na zuwa ya ci sa'a ya sami abban sifoziya a ƙofar gida yana alwala hannu ya miƙa masa suka gaisa daga bisani ya sanar da shi daga inda yake da kuma saƙon da ke tafi da shi takardar ya amsa ya yi masa godiya ya wuce gida ya shiga ya sanar da maman sifoziya cewar ana neman su a makarantar sifoziya gobe da misalin karfe goma na safe jiki a sanye ta ce Allah ya sa alkhairi ne amma tabbas jikinta ya bata akwai wani abu a ƙasa duba da yanayin da foziya ke ciki amin shi ma ya ce duk abin da ke faruwa a kan kunnen foziya amma jikinta bai bata komai ba Director ne zaune a ofis ɗinsa daga gefe kuma abban Foziya ne sai Foziya durƙushe a gabansu ta koyar da kanta ƙasa. Gyaran murya ya ya kalli abban Foziya ya ce a zahirin gaskiya ban so sanar da kai halin da ake ciki ba amma dole ne sai ka sani saboda kai mahaifinta ne. A hankali ya zaro wayarsa ya kunna masa bidiyon ya mika masa. Tunda abban Foziya ya fara kallon bidiyon zufa ke karyo masa fuskarsa ta jike sharkaf da hawaye. kasa karasa kallon bidiyon ya da sauri ya mikawa darekto din makarantar wayarsa yana cewa fauziya kin cuce mu kin cuce mu fauziya kin bata wa zuri'ar mu suna na har abada kin kunyata mu kin watsar da dukkan tarin tarbiyyar da na yi miki kin sa na yarda da ke ashe ke fasika ce mazinaciya ce mayaudariya ce kin yaudare mu a matsayin mu na mahaifiyarki da in ga wannan rana wallahi na gwammaci ganin mutuwa ta sau dubu wallahi kasa karasa maganar ya yi saboda kukan da ya ci karfinsa duk abin da ake yi poziya bata san laifin da ta yi ba ba kuma ta san cewar ba aure suka yi da fa'iz ba cikin alamun mamaki fuska ta dauke da alamar tambaya ta dago kanta ta kalli abbanta da kuma darakto ta ce me ke faruwa ne Zan bar mahaifinta ya miƙe. gami da shaƙo wuyanta ya hau dukanta ta ko'ina yana cewa shegiya gwamma na kashe ki na huta ni za ki raina wayo ni kike son ƙara yaudara shegiya butulu baƙar munafuka annamimiya matsiyaciya duk iyakacin ƙoƙarina da nake yi a kanku a ce duk a banza ne ganin yana niyyar yin kisan kai yasa darakto saurin miƙewa ya riƙe shi haba malam haba baka da hankali ne ka bar ganin ka ce wallahi idan ka kashe ta hukuma ba za ta kyale ka ba to sai me sai me ai kuma mana kace ta ni ma a kace ni wannan lalatacciyar yarinya ina amfanin rayuwarta haba bawan Allah sai ka ce dai ba musulmi ba kamata ya ka zauna mu ji ta bakinta don gaskiya halin yarinya nan da tarbiyyarta ba zai taba barin da ta aikata irin wannan mummunan aiki ba don na yi bincike sosai a kanta babu wani ɗalibi ko malami ko ɗaliba da ya faɗi wani mugun abu ko mummunan hali a kanta kowa na kowa yabanta yake yi ni gaskiya ina ganin kamar akwai wata kullalliya a ƙasa ka sani ma ko ba a cikin ta take ba ko sai da aka bi da ita sannan aka yi abin shiru abban foziya ya yi kallonta darakto ya kira sunanta da kyar ta ta iya amsawa saboda kuka tun shakar da abban ya yi mata ta tsorata ta koma gefe ta rakuɓe tana ta faman kuka ƙara kiran sunanta ya a karo na biyu ta amsa ya ce zo nan a hankali cikin tsoro da rawar jiki ta je bidiyon ya kunna mata ya miƙa mata hankali kwance ta gama kallon bidiyon tas babu wani alamar tashin hankali a tattare da ita mamakin ta daya yadda aka yi har bidiyon ya ɗauki ɗau haka kallon ta darakto ya ce tun san wannan yaran? E, eh, ta ce me alakar ku da shi a hankali ta furta kalmar mijina ne ta ba da amsa kanta tsaye da sauri abbanta ya ɗago kai ya ce what mijinki mijinki fa kika ce hannu director ya daga abban foziya alamar ya yi shiru murmushi ya yi irin nasu na manya alamar ya san da wani abu a ƙasa ya ce mijinki mijinki kamar yaya ta ya aka ya zama mijinki fauziya tun daga farkon haɗuwarsu da fa'is ta kwashe ta faɗa musu ba tare da ta rage komai ba kaf ta ba su labarin har maran da ta yi mishi da kuma yadda ta ganshi shi two days ago inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai abbanta yake maimaitawa shi ko director kasa magana yayi sai can ya dago kai yace kaji ko ni dama na san ruwa baya tsami banza cikin tsananin ɓacin rai da fushi abban fozi ya haɗa kai ya ce ashe ke jahila ce ashe ke dabba ce jaka akuya tinkiya iliminki na addini bai miki amfani ba bai kare ki da komai ba Still Director ya ƙara dakatar da shi ya ce haba yarinya ce fa she is just a 17 years kuma ya yi amfani da basira da wayo da tsoron da take da shi ne shegen yaro ne ya san kansa sosai ya san hannunsa wallahi ba fauziya ba ko tsohuwar mace 'yar shekara tamanin sa'ar kakarsa idan fa'is ya ga dama yana iya mata wayo kuma duk wanda ya girme ka ya riga da ya girme ka duk wanda ya riga ka zuwa duniya ya riga da ya maka nisan da baka taba kamo shi ba ya yi amfani da basira ya tusa mata san sha'aranta ka san kuma so ko abu daidai ne ko ba daidai ba ne ba za ka taɓa gane hakan ba sannan ya yi amfani da yarintarta ya yi wasa da hankali da tunaninta ya hada abin da na hawa'u da kuma annabi adamu ko babba idan jahili ne ba wai karamin yaro mai ilimi ba ana iya wasa da hankalin shi a kuma raina mishi wayo idan aka ce maka yaro ne to ka yi shiru kawai musamman ma idan muka duba ƙaddara. Fauziya yarinya ce karama, ba ta da wayewa ko gogewa irin ta yaran yanzu, shi kuma babba ne tun da ya kai wajen shekaru 27 kuma wayayye ne ɗan duniya ne, cikakken ɗan bariki, ya fita komai na rayuwa. Ya kuwa zai kasa yi mata wayau, kallon Fauziya yayyace ya cuce ki, ya yaudare ki, ya miki illar da har ki mutu ba za ki taɓa mantawa ba. ya bar miki tabanta har abada ba zai gogu daga zuciyarki ba fa'iz yaudara ki yayi fauziya ba aure kuka yi ba wayo ya yi miki ya yi zina da ke ya cimma burinsa a kanki tsakaninku babu aure ƙarya ya yi miki haka yi ta yi mata ƙarin bayani yana kawo mata hadisai gami da ayoyin alkur'ani don fahimtar da ita sosai sai da ya tabbatar ta fahimta sosai karatun ya shiga kanta sannan ya ƙyale ta tun da darakto ya fara yi mata bayani ta fahimta sosai ta kuma gane fa'iz da ta yayi wani irin kuka mai ban tausayi fozia ta saka jikinsa a sanyaye ya kalle ta ya ce foziya ki yi haƙuri babu yadda za mu yi da kaddara don ta riga yi fata kaddara mace ce mara tabbas da akwai da tana iya canza alkibararta sannan ni kaina da da da yadda zan yi da na yi gaskiya ba karamar cuta fa ya miki ba don kin ga yanzu ya ja miki barin makarantar nan dole ne hukumar makaranta ta ɗauki mataki a kanku shi ya riga ya gama karatunsa ke kuwa dole ne a kore ki saboda horo da kuma sauran student su masu su hankalta su ƙara shiga hankalinsu kamar a mafarki ta ji director yana cewa fauziya hukumar makaranta ta sallame ki daga makaranta ma'ana an kore ki wata irin ƙara ta saki gami da ihu daga nan bata ƙara sanin inda kanta yake ba ko kallonta abban su bai yi ba sai director ne ya miƙe cikin tashin hankali yana subhanallahi cak ya ɗauke ta ya yi mota da ita faiz na shiga ɗaki ya wuce baburum kansa ya wa shawa ko kayan jikinsa bai cire ba yana tunanin maganganun mom yarinya na tsatsiya gata da hankali da tarbiyya ina matukar son yarinyar zan su haɗa jini da ita ko na samu ingantacciyar zuri'a wacce na kasa samu a baya gaba ɗaya wani ranar babu abinda da fa'iz yake tunani kamar maganar mom ya kasa sukuni da dai ya ga da dai ya ga tunani na neman damunsa ya shirya fin Fnatic Club yana cikin tuki ya ji wayar sana ringin da dai kamar ba zai ɗauka ba daga baya kuma ya daga darekto ne ya kira shi ya sanar da shi duk abin da ya faru tun daga farko har karshe har kurar da aka yi wa poziya daga makaranta ya ce wallahi ka ji tsoron Allah ka bar ganin babu abin da suka isa su yi maka don iyayenta ba masu hali bane ba talakawa ne Allah ba zai taɓa ƙyale ka ba Allah ba zai taɓa kyale ka ka ci bulus ba sai ya jarrabe ka ta inda ba ka taɓa yin tunani ko tsammani ba wallahi Allah fa'iz haƙƙin yarinyar nan ba zai taɓa kyale ka ba yata ya ta bibiyar ka kenan har ƙarshen rayuwarka sai ya hana ka kwanciyar hankali da jin daɗin duniya Ka san illar cirewa budurwa budurcinta a cici kuwa ka kuka da kanka duk abin da ya same ka kar kai kuka da kowa ka kuka da kanka ya kashe wayar. Tun da Faiz yake a rayuwarsa bai taba aikata wani abu marar kyau ya ji babu daɗi ba sai yau sosai ya ji abin ya dame shi musamman maganganun da darakta ya sanar da shi zuciyarsa ba karamar harzuka ta yi ba da ya ji abin da fa'iza ta yi don shi ya tabbatar ita ce zuciyar shi kamar zata tsaga kirjinsa ta fito har bibbi yake gani a haukace nufi gidansu cikin sauri fa'iza ta gama shirinta na makaranta don yau a gare take ta je makaranta don ta ga abin da za a yi wa fa'iz ta fauziya a hanzarci ta fito daga gida ta tare dan adaidaita ko ciniki babu ta hau don tsabar sauri yana kai ta ta sauka ta buɗe takarta ta biya shi ita kuma ta yi cikin makaranta Tana shiga makarantar ta buɗe jaka da nufin ciro wayarta ta kira Foziya don ta ji komai. Ga mamakin ta babu waya, da sauri ta zazzaga jakarta ba waya. Tunawa ta yi Tunawa ta da ta yi waya a daidai ta sahun tana gama wayar ta aje ta a gefe aiko da sauri ta yi kilas wani ta samu ta karɓi aron waya ta kira layinta a kashe ta ji wayar wani irin bakin ciki ne ya ziyarci zuciyarta da tana da bidiyon su fa'iz da fauziya da ke cikin wayar shi kenan dama ta kubce mata wani ne zai samu a banza ta san duk wanda ya ga bidiyon shi ma kuɗi zai nema hum ta ce haɗi da yin murmushi ko mai ta tuna oho tunawa ta yi wayarta akwai security ba za ta buɗu ba dole sai an yi restore ɗin wayan idan kuma aka yi komai na kan wayar zai zama babu amma duk da haka ta ji babu daɗi musamman mara ta tuna ta yi luzin abubuwa da dama kenan har abada sai da ta zauna a class suka gama lectures sannan kama a class suka gama lectures amma bata ji ta ga komai ba ko abin da ya faru ba ba don taso ba ta koma gida Faiz na zuwa kofar gidan su Fa'iza ya tura yaro ya yi mata sallama da ita. Yaron bai daɗe ba ya fito ya sanar da shi bata nan. Dama ya san mawuyacin abu ne a same ta a gida. Yadda yake jin zuciyarta na tafasa bai iya barin kofar gidan ba tare da ya yi maganin ta ba. Waje ya samu ya gyara fakin don ya sa wa ransa ko kwana zai yi sai ya jira ta. Ya kai fu awas yana jiranta. tun da dama sallah ba damunsa ta yi ba ba ta cikin jerin rukunan rayuwarsa can yana jiranta ya hango ta dan adai sahu ya ajiye ta da sauri ya buɗe motar ya fito cikin takun sadaka sai ta ya sa gabanta dam ta ji gabanta ya faɗi don da ganinsa ta san ba alkhairi ba ne ya kawo shi cikin takewar zuciya ta yi banza da shi ta raba ta gefen shi za ta wuce shaƙo wuyanta ya dawo da ita gabansa Bata kula shi ba duk da irin tsoratar da ta yi da kuma irin muguwar faduwar da gabanta ke yi, amma ta dake ta ɓata fuska ta ce, Malam lafiya ne, kawu ta ji wasu kyawawan maruka a jere sun dira a fuskarta. ƙarar marin da zafinsu sai da ya sa ta ji da ganinta suka ɗauke, sai da ta kai wajen minti uku zuwa hudu, sannan ta da cikin hayyacinta, bata kula shi ba. Gida take ƙoƙarin shigewa don idan ta biyo fai zai tona mata asiri ne ya kuma zubar mata da mutunci a unguwarsu da gidansu bayan duk unguwar suna ɗaukar ta mutuniyar kirki mai mutunci wato sada hammata ta gari babu wanda yake mata kallon watsatsiya ganin take-takensa shi ya hana ta kula shi ƙara fisgoce ya yi ya yaga mata hijabin jikinta aiko sai ga habes da shotnika sun bayyana Felice Faiz kar ka yi min haka don Allah ko mai za mu yi mu yi shi a can gefe kaga kai ma ban taɓa bin ka unguwarku ba bai kula ta ba illa ma ga murya da ya ce banza karuwa fasika yar maye aiko nan da nan jama'a suka fara taruwa mahaifinta da ke gida ya jiyo hayaniya ya yo waje sai da fa'az ya tara jama'a makil sannan ya tuna sannan ya tona mata asiri ya yi mata kada da tonon silili duk abin da fa'iza ke yi bai rage ko ya ɓoye wani abu ba sai da ya faɗa sannan ya hau motarsa ya yi gaba bayan ya naɗa mata duka a bainar jama'a ya nemi mata tsirara cikin kankan cikin baƙin ciki mahaifinta yana zubar da ƙwalla ya ce ni dai Allah ya isa tsakanina da ke domin kin yaudare ni ki je ga duniyar nan ya tsallake ta ya tafiya sai shige gida Fauziya ba ta farka ba sai da aka yi wajen 5 hours kana ta farka ta ganta a ɗakinsu. Aisha na zaune gefenta, Aisha na ganin ta farka da gudu ta fito ta kira mama. Tare suka shigo da maman, da ganin fuskar mama ta ci kuka har ta gaji. A hankali ta zauna kusa da Fauziya, ta ƙura mata ido. Ita ko Fauziya in bar da kuka babu abin da take, duk fuskarta ta kumbura. Mama ta ce, kin gani ko? kin gani ko dama na faɗa miki duk duniya ni kaɗai ce daga ni babu wani ko wata fauziya ni kaɗai ce zan iya rufa miki asiri kin cuce mu kin watsa da ingantacciyar tarbiyyar da muka baki mama ta fashe da wani irin kuka maman ta ci gaba da faɗin Allah ma shaida ne ba irin tarbiyyar da muka baki kenan ba yanzu da wani ido za mu kalli duniya da wani ido za mu kalli dangin mahaifinki da wani ido za mu kalli mijin da zai aure ki a matsayin budurwa ina za mu kai wannan abin kunyar abin gona abin da ba a taɓa yin sa a zuri'ar mu ba fauziya da wani ido za mu kalli duniya mu ikirarin mu iyayen nagari ne tun kunyata mu tun cire mana yaƙininmu a kan ku fauziya ta ƙara fashewa da matsanancin kuka shi ma abban nasu cikin tashin hankali ya shigo ganin mama na kuka bakin cikinsa ya ƙaru ta ya cika da tsana ya ce yanzu ina amfanin wannan kin sa mahaifanki kuka mu duka biyun shi ma ya ƙara fashewa da matsanancin kuka ya ce allah ya sani ban taɓa zina da yar wani ba na kuma baki tarbiyya cikakkiya da ilimi fauziya mun ɗauki dukkanin burinmu mun ɗora shi a kanki mun baki yarda mun baki kulawa mun baki damar ki. babban kuskuren da muka yi na yarda da ke da kuma sakar miki ragamar rayuwarki cikin kuka da har muryarta ta dishe ta zubi a ƙasa tana kuka tana bawa wa iyayen nata haƙuri abba don Allah ka yi haƙuri ka yafe min fushinku barazana ce da babbar masifa ga rayuwata bare kuma hawayenku na san na yi laifi babba na yi kuskure don Allah ku yi haƙuri ku yafe min kuka take sosai kamar ranta zai fita abba ka tuna cewa yaudara ta ya yi abba yaudara ta ya yi sai da ya nuna min ya aure ni kafin ya cimma burinsa abba ba zina ne a tunanina ba abba ban yi zina ba abba yaudara ta ya yi wasa-wasa abu yau har wata ɗaya amma kullum abu gaba yake yi tun iyayen foziya suna fushi da ita har suka dawo fada yanzu gashi sun dawo lallashi amma a banza kullum cikin kuka take ba ci ba sha ba ta cin komai duk ta bi ta zabge ta rame ta ƙeƙashe kamar ba ita ba ta zama kamar wata taɓaɓɓiya ba ta komai sai kuka ko wanka ba ta yi gashin kanta duk yayi buzu buzu sallah kawai da karatun alkur'ani su ta sa a gaba kullum tana cikin kai kukanta ga mahaliccinta dan shi kaɗai zai zame mata dan shi kaɗai zai sama mata mafita ko bacci ba ta iya yi sai dai idan ya sace ta cikin baccin zaka tana cewa mamanmu abbanmu aisha ku yafe min dan allah gidan kowa cikin bakin ciki yake babu wanda hankalinsa yake a kwance a cikinsu hatta aisha da take karama ganin halin da 'yar uwarta ke ciki duk ya sa ta fita hankalinta kullum tana tare da fauziya Allah sarki rayuwa gidan da ake rayuwa ta farin ciki da kwanciyar hankali shine yau aka wayi gari ya koma kamar gidan mutuwa kowa ka gari yayi jigum ita kuwa kullum tana ɗaki tana sana'ar tata ba ta fasawa ko karatun Kur'ani take ba ta daina kuka har sallah tana yi tana kuka Darekto yana zaune a ofis ɗinsa ya sa wayarsa a caji, jin an kira sallah ya sa shi miƙewa ya fita, yana dawowa daga sallah ya ga hayaƙi na fitowa daga windon ofis ɗinsa, aiko da gudu ya ƙarasa ya buɗe ofis ɗin, ya ga wayarsa da ya bari a caji ce ta ƙone ƙurmus har cajar, saboda tsabar takaici kasa yin komai yayi. ya zauna kawai ya zuba wa ikon Allah ido duk yadda ka so ka tona mutum asiri idan Allah ya rufa masa shi kenan babu yadda fa'iza ba ta idan yaɗa bidiyon ba amma Allah ya tsare foziya daga karshe ma aka sace wayar tata shi kuma director wayarsa ta ƙoni dama kuma duk duniya su biyu ne kaɗai ke da wannan bidiyon kun ga shi kenan asiri ya rufu bayan wata ɗaya wata biyu kenan da faruwan abun halin da foziya ke cike ja mata matsananciyar rashin lafiya da har sai da aka danganta da asibiti Can gwajin farko da likita ya yi ya tabbatarwa da iyayenta tana da shiga ciki na wata biyu. Ta masu sauraro laifin daɗi ƙarewa in ji bahaushe. To, duka-duka adam muka kawo ƙarshen shirin nan namu mai suna ku kalkada kunnuwanku wanda ni Hauwa A Usman Jidda na shagoranci shirin a halin yanzu wanda Al'ajabi TV ke ɗaukar nauyin kawo muku shi. Kada ku manta da danna mana liking, sharing da kuma subscribe domin tambaya cin gyara ko kuma korafi haɗi da ƙarawa marubutan mu ƙwarin gwiwa ku aje mana saƙon comment domin Al'ajabi TV na matuƙar kokawa a bisa rashin comment ɗinku da bata